muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da bisa ikonsa da kaddarawa su muka sake dawowa da kuma lafiya kan wannan darasi ah, muna karatu ne da cikin littafin wato sharhu kitabul kaba'ir kuma mun gama har ma mun yi wasu laccoci da wasu muhabara waɗanda suka shafi zaman mu da rayuwar saboda cikon lokaci da muke ganin in an saka littafi ba a wancan lokacin zai zama ba za a iya ana shi ba sai muka ce kawai sai can dawo zana da ikon da ya sa mun dawo littafin da yake gaban mu yanzu wanda za mu karatu a cikinsa shi ne shar na umdatun arkam fi kalami khairul ana wato shi littafin umdatun arkam karamin littafi ne amma malamai sun masu sharfi da dama kamar yadda za mu gabatar da shi littafi kuma mu gabatar da mawallafin littafi da kuma wadda ya maka sharhi a yanzu kuma sharhi ma ba da mace ne ma wannan littafin sharhi ba da yawa sun masa sharhi cikin malamai ma da yawa wasu kuma a wannan zamani a watakila wannan bugun irin nawa ga shi nan yadda yake tafsirul allama sharhi umdatul ahkam so sunan littafin kenan tasirul allam sharh na umdatul ahkam watakila wannan littafi ko suna da aka sa masa ya tattara hukunce-hukunce da dama. wannan ya biya hankalin malamai na da yawa suke da sharhi a kansa saboda ya shafi wasu abubuwa in an ce umla ne ana nufin wani abu da ya kai majingina kwakwarar majingina kuma na hukunce-hukunce na abin da ya shafi shari'a ta Allah wanda ya dora wa musulmai أصل مول لكل كرب الشيل عبد الغني المقدسي وانا شيل وانا يتذكر وانشان كما أول سنو كتن يا تابا لكاسم لي أن ابن لك الكرة كتاب كذا كتاب كذا يا فارا بكتاب الطهارة وتعند يجي بيان الفلكي da kitabul janaza da yadda za a yi magana sallar janaza kitabul boyon wato harkar saye da sayarwa ta samun kudi kitabul wato imani ko kuma a imani ina wato abinda ya shafi rantsarantse da mutane suke yi ko kuma imani akwai kuma kitabul qada a ciki wanda shi kuma dangane da ya shafi alƙalai da hukunce-hukunce kitabul at'ima abubuwan da suka shafi wanda za a ci musamman abin da suka shafi nama wanda za a yanka da nau'o'in su da kuma kitabul ashriba abubuwan da ake sha na ruwa na tsumi na wane ne na da dai sauran da kuma kitabun libas wato ya tattara akan abin da ya shafi sutura yadda za a saka ta da wani abu da ake kira kitabun aikin yadda ake yantar da bawa wato sai kitabun Jihar shi ne kai shi can ƙarshe kama waɗannan da muka lissafa mun lissafa ne kawai ba su ne asalin kadai abin da yake cikin littafin ba wannan wanda mawallafin littafin din wato ya mutu shekara hijira tana ɗari shida allah ya mishi rasuwa ya gangaro da hadisai a cikin wannan littafin a inda ya tsamo su kawai ya tsamo ne cikin littafin sahihul bukhari da sahihul muslim littafin ya tattaru a kan wato kitab kamar yadda na faɗa goma sha shida a cikin littafi za ka ji an ce kitabu kaza ko kuma ka ji an ce babu kaza to kitab ɗin ya tattara ya tattara guda goma sha shida ya fara ne da kitabun tahara wantaha bi kitabin tahara an gane ya kare da bayani akan jihadi kuma hadisan da ya tattara a ciki 420 a kansa ne aka yi sharhi har mujalladai guda guda uku wani kuma za ta samu mujalladai guda biyu wannan littafi na umdatul ahkam ya samu sharhi wanda ake yi kamar yadda za mu karanta da sauki malamai da dama sun karanta shi a wurare a ta a masallacin madina an karanta shi da yawa an karanta shi kuma a masallacin makka sannan kuma akwai sharhi wanda ake kira margiya ma'ana wanda ake yin bidiyonsa mutane su kalla a youtube littafin an yi masa wannan daga cikin waɗanda suka yi masa sharhi akwai muhammadu wanda ake kira ba jabir ya yi masa sharhi wanda yana karantawa ne yana bayani akwai ibn usaimi wanda shi ma ya yi sa shi na sa wasu malaman suna kallon sharhi ne da baki da sharhi da rubutu domin ya yi ma'umdatul arkan sharhi na tambihul afham wanda yana da ne guda biyu kuma ya yi shi a karance malami na uku wanda ya yi wannan littafin sharhi a irin wannan zamanin akwai sheikh salihun fauzan wani babban jigo ne cikin malaman kasar saudiya daga cikin waɗanda suka masa sauki ba su rubuta ba sun yi sharhi amma an ɗauka a rubuce shi na bimban ya yi masa sharhi wanda yana karanta shi ana sharhi a kan daga cikin waɗanda suka saka shi kuma suka yi masa karatu har yanzu sharhi ne akwai muhammadu shahibi wanda ya rubuta adwa'ul bayan ah, ko kuma ya abinda ta tafsirul qur'an da qur'an malami na shiga da ciki shi ne ya mafi sharhi ga baki wanda ake kira wato abdussalami shiwaye ya yi mafi sharhi wannan littafin akwai waɗanda sun yi rubutu sun rubuta shi ne suke mafi sharhi shi ne abdullahi abu battar to ne wannan shine littafin shi bakka ne za mu za mu karanta shi ma za mu yi magana kaɗan a kansa saboda mun ɗauko littafinsa kamata yi ɗan ba da bayani a kansa abin da ya rubuta ko kuma abin da ya masa suna bayan ya yi shirin shi ne taisirul allah shi ne kuma littafin da za mu karanta yi. a wannan gurin ba mu san iya lokacin da za mu iya sauƙi littafin ba sai Allah ko a sauƙi ko a mutu ɗayan biyu ne sannan daga cikin waɗanda suke masa sharhi a rubuce akwai shek sa'ad shi ba masa sharhi a rubuce kamar yadda na faɗa akwai shek ibn usaimin wanda ya masa sharhi ya tashi a mujalladai guda biyu tambihul afham shi tambihul afham mun taba karanta shi har mun sauke shi amma ba a nan ba lokacin ba a fara karatu a wannan masallacin ba kuma babu shakka ya fa'idantar da yawa wadda watakila sai an yi sa'a a samu wancan karatun da muka sau da lokacin ba masu ɗauka ba ma ajiyewa ba wani abu da ba amma ina da mu karantanmu ya ɗauke mu shekara kusan biyu ko uku sannan muka sauki a wancan lokacin wannan shi ne sau littafin ya samu shahara kuma ya karɓu a wajen eh, malamai da to shi wannan yanzu da za mu magana a kan shi ne tasirul allah ga shi nan sharhul umdatul ahkam na Abdullahi, ibn abdurrahman ibn salih al-bastam shine wata kila wani idan ya kan ya ga hoton shi ne daga google da ke sa malami ne wanda an haife shi ne a wani gari da ake kira wato alida kusan kamar usaimin ma daga cikin kullum aniza sunan gari kuma gari yana kafar makka wani mutum ne wadda ya rayu a cikin wani family family ne shahara da wadata kudi amma duk da haka mai shagaltu ba karatu ya kama sosai a irin wannan kasar da in ka samu dan bai kudi ba ruwa da karatu na boko ma ba sa yi ba sa yi duk wanda ka suna ta kwankwasawa a jami'a yayan talakawa ne saboda suna son su tsira da kansu wani ma yana kallon ya yi karatun ma baban su matsa masu saboda ya samu kudin banza yawanci ya'yan waɗanda suke da irin kamar sata sata barayi barayi cin amana amana din nan duk za ka sami da yanci ba damu da karatu saboda an tara musu dukiya barkatu wani ai bai san iya kudin ba yanzu so saboda ga ƴaƴan masu su gato to dan me za su karatu kuma karatu ba na Allah ba na annabi ba ba wai karatun da zaka je lahira da shi ba ko dan ka karanta geology zaka je wajen gaban Allah ka tsaya da shi ko in sun tambaye ka a mala'iku a kabari ka ce akwai certificate na geology ko na geography ko na wani abu kuma wani amfana maka yake a cikin sallarka cikin azumin ka cikin cikin zakarka cikin hajjin cikin auren ka ma kawai dai sana'a ce ba mu ce kar yi ba ka yi amma dai wannan addinin da shi ba ka damu da karanta shi ba shine ka bukace shi bayan mutuwa ko gana so ko ba ka so haka magana ta kaga profesor duk certificate din nan an bar su anan ko to kuma an shiga kabari ba za a tambaye ka su ba me za a tambaye ka baka ji ba nake me za a tambaye ka idan ka shiga addinin da Allah ya dora mu so a laruran ka zuwa kana karanta addini kuma kana sauraron addini saboda shine gon zinarin da baya lalacewa haka ne sau duk da cewa mutum ne wadda ya tashi a gidan kudi domin kusurarsa an ce min ashorin kusura kuma wannan gari yana yankin najar ne shi a neza mutum ne wanda ya fito min a duniya iha yana daga cikin mawadatan wannan gari. mai kudi ku ne a nan kuke ganin in malami ya yi kudi kamar abin mamaki kuna ganin ma bai ma cancanta ba a gane ko ah, da gaske nake zai abu ai ko mota kuka ga malami ya hau za ku sai kun yi magana saboda kawai shi malami ya gama da ya zama matsiyaci wallahi haka haka tunanin ku yake yanzu duk kudaden da yan siyasa suke bawa masu yin siyasa ba kwa magana a kansu amma in aka dauki wani abu dan kalilan aka ba wani malami kun dinga surutu kenan haka ne dan Allah ba haka bane to yanzu a cikin kunnan da za wani dan siyasa zai ware wani ya danka masa miliyan uku ko hudu ba mai yin magana amma yanzu a zo nan dan ina karatu wani dan siyasa ya ban miliyan daya to rana an shiga ta jikin ai ya karbi kudi ai ya yi wa ne ba na ma so wallahi ni Allah ya mun arziki kuma ne ma nake har yanzu kar ka ɗauka ba shi ma zaune nake ba shi ma zaune ba ne wallan buga-buga ne ba ka sani ba ka bincika wallahi ka bincika saboda haka kai kake jiran wani ɗan siyasa in ya sauka iya fuka tafi wai kaje taron ba ruwa na da shi wannan falala ce Allah cewa wamtagu bil fadli ku ne ma kawai daga falala ta zan ba ku ba kenan ba to ya fito daga cikin mawadatan iyalai shi yasa saudiya za ka ga ba haka abin yake ba ina jin usaimin din nan da muka yi magana ya yi sharhin tambihun afam gidansa gwamnatin saudiya ta wani abu ya faru ta je ta ga yadda yake wala cire shi ta yi a gidan gaba ta ce bai kamata ya zauna a wasan gidan ba aka rushe aka gina wani gidan sama aka yi laburare duk littafin da ka sani da su kwamfutar zame ne duk sama ta hannu gwamnati ta saka take aikin ka karatu da karanta ba yanzu ne in an mun haka wani irin zagi za ku a maganar gaskiya ne wallahi surutu za ku kai ko ta zai ku yi haka za mu mutu haka za a mutu aiki ko ba haka bane amma ka ga shi komai suka mala ya kai matsayin ba da lafiya ana masa dialysis dialysis yana kwance a kan gadon ana dialysis kuma yana fatawa kuma da haka ya mutu kuma gwamnati take masa komai to amma munan nan kasan gwamnatin masu wata ta yi ba ruwanta da addini balle masu karanta addini addini ma ba ruwanta da shi balle kuma mai balle mai karanta addini balle wani wanda zai zo saurare na ruwan da kai ai sai dai da mu da ku ku ta hakuri ne ta tafiya a haka ko ba gaba dukkan mu ba gata muke da shi ba ko ba haka bane to shi wannan bawan Allah Abdurrahman ko Abdullah ibn Abdurrahman Salih ibn Ahmad Bunu muhammad bin ahmad albasa gaji sunan kakanninsa ma kakanninsa guda nawa wani na nuna maka yadda suke kula da dangantaka yanzu ana akwai wanda in ka tambaye shi bai san sunan kakansa ba ko mu fara tambaya kawai dai a rufa asiri mu wuce yawa to mu wuce amma ka ji shi abdullahi bunu abdurrahman bunu salih bunu ahmad bunu muhammad bunu ahmad albassan kaka wajen kudu ko biyar an haife shi ne a aniza kamar yadda na faɗa familinsa famili ne wanda take mawadaciya suna cikin wadata kuma an haife hijira tana 1347 daidai da abin da ake kira 1928 ya mutu ya bar duniya yana da shekara yanzu mutuwarsa shekara 98 an daɗe ko? ga rubuce-rubucensa da ya yi yana da rai mu'allafatu wani littafi da ake kira takmilu shari'a an gane abinda ake kira takmil a shari'a ya wallafa wannan littafi saboda kyautatuwar shari'a a cikin al'umma akwai littafin da ya rubuta wanda ake kira sharhu kashfu shubhat ya yi sharhi akan wannan littafi na kashfu shubhat ya yi masa sharhi littafinsa na biyu kenan littafinsa na uku akwai abin da ake kira ashiyatu ala umdatul fiqhiyya shi ma wannan littafi dai wanda shi ya rubuta littafinsa na hudu shi ne taysirul allah wanda shi ne za mu karanta a wannan gwani littafin shi na biyar shi ne taurihul ahkam min bulugul maram wasu hukunce-hukunce da ya fitar ya yi bayani a kai ya fitar da su a fili akwai littafin da ya rubuta wanda shi wannan ba abun nan ba ne sunan littafin ulama'u najat ya yi rubutu ne akan malaman wannan garin irin gudumawar da suka bayar dangane da addini yanzu kamar wani mutum sai rubutu a kan malaman garin nan da irin gudunmawar da suke bayarwa yanzu marubutan mawa ya damu da malaman garin nan balle gudunmawar da malaman suka bayar tsakani da allah malam ba ka bane yanzu ka taba jin wani ya yi rubutu saboda gudunmawa da wani malami ya bayar a garin nan amma ba sa ba da gudunmawa ba sa bayarwa to amma da yawa wasu suna nan suna ta rubutu akan wasu abubuwa da ma ba su abin nan ba su malaman ba a maganin irin gudumawar da suka bayar duk addu'o'in da suke a zaurukansu don kasar ta zauna lafiya da addu'o'in da suke don kasar ta samu albarka da addu'o'in da suke don mutane su zauna lafiya da addu'o'i kan ma'aikata da addu'o'i kan 'yan kasuwa da addu'o'i kan matasa da koya musu hukunce-hukunce na addini da yi musu sallah idan sun mutu da in sun haifu su yi musu suna da su ɗaura musu aure da wane ne duk wannan malamai suke yi amma ba a taɓa ganin gudumawarsu ba Da ko 'yan siyasar nan ni ban taɓa jin wani da ya buɗi baki ya ce kai ya kamata a gode wa malamai ban taɓa ji ba ban taɓa jin wani ɗan siyasa ya ce kai malamai sun ba da guduma Allah ya saka da alheri a cikin jawabansu ko kai ka taɓa ji ni ban taɓa ji ba a ce malamai a jihar nan sun ba da gudumawa kai Allah ya saka musu da alheri ko zaman lafiya don addu'an zaman lafiya ko wani abu kuma da hannu ba na jin manya-manyan masu mulkin nan ba na jin wanda yake wannan magana amma za a ga an ɗauki maroki ko mawaƙi kuma a ta magana a kansu a ba shi kuɗi a kuma ba shi mota a ba shi gida haka ne ko ba haka ba na ga kamar rukokin ku ba sa son magana sai ba kwa son ma ya za ku yi dani ko bai fara ko karkai fara wallahi sai na faɗa ai muna faɗa ne saboda me gara ku sani cewa ku da kuke kokarin kuna zuwa din ma ba a damu da ku balle kuma malamai. to shi da ya kalli malaman garinsu sai rubutu akan wato gudumawar da malaman garin suka bayar dangane da yadda aka ciyar da al'umma littafin sana bakwai shine القول الجلي في وفي حكم الزكاة القلي قول الجلي سنة magana bayyananna a kan hukuncin fitar da zakkar kayan adon mata mace ta sai zinariya na miliyoyin kuɗi ta rinka sakawa a ɗan yatsa da kunne da wuya za a fitar musu da zakka ko ba za a fitar musu da zakka ka koma ka nemi littafin ka karanta za ka ga abin da ya yi ni yanzu ba zan ce ma komai ba kuma ko ka rubuto tambaya ka ya kuri littafi na takwas da ya rubuta al-ikhtiyaratul jaliya fi masail al-khilafiyya wato zababbun maganganu akan matsalolin sabani da ake samu tsakanin malamai ya yi wannan don ya warkar da wasu matsaloli na rabe-raben tsakanin mutane littafi na tara shi ne addinul islam addinul islami ya yi littafin ne kawai sai ya fito matsayin addini ya fitar da matsayin addini Ku zama addini yana da matsayi A kowane ya yi rubutu shi ma ya ce haza kuwal islam sunan littafin shi wannan shi ne musulunci akwai wani shi ma ya yi rubutu al'islamu sakun lil bashariya musulunci adalci ne ga al'umma gaba ɗayansa to da yawa mutane da yake wannan al'umma ɗin ba ta son karatu al'umma ce wanda take son ta ji magana kawai ba bukatar ta yi karatu an gane yanzu wannan littafin misali da za mu saka da duk in mun karance shi mun sauka zai zama akwai fassararsa an buga shi da kuma odiyonsa da za ga mutane ba za su sai na fassarar ba saboda ba sa son karatu odiyon kawai za su ta saya don su ji al'umma ce allah ya kira da al'ummar karatu amma ba ta yi malalaciyar al'ummar ba ta karatu ko waɗanda suke jami'a sai ga mutum watakila da wuya ka same shi awa uku ya zauna yana research sai yawo a gari sai in rizalin da ya kyau bai ta zagin malamai wallahi ai sun da ni dama wannan malamin mugu ne tun ranar da na zo yana yi latti ya kalle ni daga nan yayi makin dina ya yi kaza da kaza ba ke karatu ba dole a makin din gaba su ke ga kawai ya ga dama je canza san yadda za ka kare saboda al'umma ba ta son karatu ganda lalaci wannan shi ne abin da ya fi dawo a kowane littafinsa na goma da ya alfiƙihul mukta zaɓaɓɓen fiƙih wanda akwai fiƙihun da zai zama ba shi da adilla da ƙarfi sosai shi ya yi nasa da ya ba shi wannan suna littafin da ya rubuta na goma sha ɗaya shi ne tambihun zawin abusa wato faɗakar da ma'abota hankali ma'abota basira duk wanda ya karanta littafin zai samu faɗaka a ciki in dai akwai basira domin dama masu basira yake ɗorawa karfi littafi na goma sha biyu da ya rubuta shi ne nailul Ma'ari. al maari wani abu ne wanda kamar majuya da makoma ko matattara samar da makoma an adam ya son ya kalli makomarsa da kyau in ya karanta littafin zai amfana littafin na goma sha uku shi da kazanatu tarih taskar tarihi da wani waɗannan to kazan wannan mutum ko ba ƙarami ba ne ko waɗannan kaɗan muka tsamo maka cikin rubuce-rubucensa goma sha uku yanzu wannan guda ɗayan kacal shi kaɗai shi kaɗai wannan guda uku ne a kan littafi ta ga wani na yanzu a wajen malaru na in ya ɗaga shi ya fi wannan girma to idan ka kalli irin waɗannan sai ka ga wai yaushe ma suka samu wani lokaci ne na zama da irin waɗannan rubuce-rubucen to kai yanzu fa kana ganin ɗan minti arba'in ɗin da za a nan ana karatu kana ganin ta yi ƙoƙari da ka zauna to yin an gwada daga da wancan ya za a yi ai ba kai komai ba haka ne ai ba kai rubutu komai ba ka rubuta komai ba so wannan yana nuna maka cewa al'umma ko ma wani irin fage kake akwai rubuce-rubucen da za suna da amfani a jami'a idan kana wasu karance-karance ne na kwas ɗin da kake yi ka ba da su himma kwarai saboda za ka iya barin wani abu wanda zai amfani al'umma ba dole sai karatun addini amma dai almuhimmu shi ne mai kai ka bari don al'umma su amfana wannan shi ne shi yasa za ka ga a malamai ma da kuke tare da su da ku ga ko bayan mutuwarsu akwai abin da suka amfani al'umma ai abin ga ana yanko ko maganganun wannan famasi da ya rasu kwanan nan ana yanko wasu maganganunsa ana sakawa to kai mai ka bari watakila kai fa rawa a tiktok za ka bari in ba za abu wata kuma za ta bar girgiza mazaunanta ne a tiktok da girgiza kirjinta wani ko abin da zai bari shi ne ya yi ta kiɗa a wannan duniya kuma ya mutu yanzu ana yanko kiɗansa ana nuna wa mutane a duniya kowa ya zaɓa ma kansa inda zai koma ko yawwa wani kuma za a gani shi yana kashe mutane bayan ya mutu haka za a nuna shi ma kowa asar inda da zai bari kenan to ka zaɓa ma kanka wani abu za ka bari wanda in an gani za a yi ma san barka ko yanzu akwai waɗanda sun mutu an yi bidiyonsu suna kiɗa da yara 'yan mata suna rausayawa suna koda sigari suna busawa kuma ana ganin su yanzu a duniya can kuma suna hannun mala'iku ko babu akwai ko? to akwai kuma yanzu wanda za ka gan shi yana da karatun alkur'ani yana lahira amma ga bidiyonsa yana ta yawo ga wasu ayoyi yana ratsa mutane eh wani kuma za ka gani cewa ya mutu amma ga shi a tsaye a duniya ana nuna fotonsa yana jan mutane sallah kowa da abin da ya zaɓa kai mai ka zaɓa za ka bar makanka ka zaɓa makanka abin da za ka bari karka yadda a same ka kawai an bar duka bar duniya amma ga ka kuma kana ta ruga a shar ko kana yin wasu abubuwan da ba su dace ba kowa ya zaba ma kansa abin da zai bari domin wannan duniyar dole za ka bata ko shakku babu za ka bata saboda haka dole mutum ya zaba ma kansa abin da inna na hannu nuhuyul mauta in ji Allah cikin suratu yasin mu ne za mu rayar da matattu mu kashe waɗanda suke masu rai mu za mu yi wannan kuma mu rayar wa naktubu ma qaddamu za mu rubuta abin da kuka gabatar a rayuwa to banda crypto din da ake kallo da wane ne da wane ne da sauran ko su ma wala iko sun rubuta kuma Allah ya ce mu ma mun rubuta ma qaddamu abinda duk kuka yi a wannan duniya mun rubuta wa asarakum har guraben da kuka bari ka san akwai wanda yake koya wa mutane sana'a mummuna sai ya mutu wani ya yi training ɗin barayi ne yadda za su rinka tsallaka katanga suna hawa gidajen mutane shi kuma haka ya mutu abinda ya gabatar na wannan mummunan sana'a an rubuta sannan waɗannan da suka biyo bayansa kuma suke yi bayan ya mutu su ma ana rubuta in ka karantar to mun rubuta ka karantar bayan ka tafi kuma karatun da aka yi ana amfani da shi za a yi haka idan shashanci ka kafa duka za a yi to kowa sai zaɓa makansa abinda zai amfanar yanzu shekara nawa mutuwar khalilul kusuri ai sai an bincika wala sai an bincika kai ko nan kusa-kusa aliyu jabir da ya ja a harabin makka ai yaro shekara nawa yanzu da mutuwar amma yanzu da za a sa kira'arsa a rediyo za ka ji kamar yanzu yake ya bar asar mai kyau ga su irin su shirai ga su irin mashawu ga irin su dai. ga sunan duka a nan ga malamai waɗanda suka rayu da ku a cikin amma yanzu ana kallon abin da suke yi kuma ana amfana wasu fatawoyin da suka yi wani ba a yi shi ba ma zai zo ya tarar da su kuma zai amfana da su so don Allah kai ne ka gabatar ma kanka idan ka mutu yanzu wallahi kowa ya bar ma wani abu ina ba ku shawara kowa ya bar wani abu wanda zai rinka aika masa da lada to wannan bawan Allah kun ga yanzu ga abin da ya za mu karanta yanzu mutuwar sama ana maganar cewa shekara 98 to yanzu ga abin da ya rubuta ga shi nan zai amfane ta zai amfani al'ummar duniya bari mu karanta muqaddimar sa ya fara buɗewa da muqaddimar cewa alhamdulillah rabbil alamin Wani ya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira wassalatu wassalamu ala rasulihil amin ya ce tsira da amincin Allah su tabbata a bisa banzansa amintacce sayyidina wa nabiyina ya ce shugabanmu kuma annabinmu muhammad shine annabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tare da alayensa da sahabbansa wato gaba daya wattabi'ina lahum da waɗanda suka bi su zuwa wato suka bi su wajen kyawawan aiki da ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako yace wa ba bayan haka fa inna hadha alkitab almubarak yace wannan littafi mai albarka kun san abin da yasa ya ambace shi da littafi mai albarka yana nufin umdatul ahkam wannan littafin ya yi albarka kuma yadda na gaya muku yanzu malamai da dama ai mun ambata sun yi masa sharhi wasu na baki ne da sauti wasu ku na rubutu kuma shi wannan littafin mai albarka taisirul allah wanda ya ba shi suna da taisirul allah allazi sharahna a ahadithun sharifa wanda muka yi sharhi a cikin wannan littafi din muka yi sharhin hadisai masu girma da ɗaukaka fil ahkam a cikin hukunce-hukunce mala yace hiya min asahi ma ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam Waɗannan hadisai da zamu sharhi a cikin su sun zo ne ko kuma su ne mafiya inganci daga cikin abin da ya zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam laqi walillahi alhamdu wal minna qabulan wato Laki qabulan littafin ya gamu da karbuwa yace godiya ta tabbata da Allah ga wata jumla nan da wanda ya kawo a ciki walillahi alhamdu wal minna a madadin yace Laki qabulan wanda ya gamu da karbuwa to kafin ya faɗi karbuwar sai da ya gode ma Allah yace godiya ta tabbata ga Allah domin ba kowane aiki ne zaka yi karbuwa gurin mutane ba amma aikin ya karbu a gurin mutane wanda sharhin da yi ko kuma littafin umdatul ahkam din ya karbu a wajen malamai malamai da yawa sun san muhimmancin wannan littafin sun karantar da su a masallatai da ko a nan najeriya na san majalisi da yawa waɗanda suka karantar da waɗannan littafin ko muwa na gaya muku mun sauke littafin a wani zama can wasu shekarun baya saboda haka littafin ya gamu da karkuwa? kasiran yace da'iwa wa rawajan ma'anar rawajan shine taqadduman lil Abin da ya ci gaba da bayyanuwa wajen yaduwa wa kasratul iqbali ala shay'in muayyan kuma ya samu karkuwa da'iwa akan abubuwan da aka ayyana a cikin wannan littafin malaita kabiran ya samu wato ci gaba mai girman gaske bi haisu tsara ta yadda littafin ko wannan aikin ya kasance bi mushawar ko bi mashwaratin min al-majami'il ilmiya dangane da shawarwari da aka samu a majami'ai na ilmi ko matattarar masu ilmi an gane ma'ana kenan kamar mala yana son ya nuna bai yi ma wannan littafin sharhi ba face sai da shawarwari a wasu halakat wasu harhaduwa ko wasu gurare da suke karantawa sai aka ba shi eh, wato shawara akan wato rubutawa saboda haka yayi sharhi tare da karfan shawarwari akan wannan muqarraran fi kaseeril malahir dirasa wannan ya tabbata ne a cikin mafi yawan matakai na darussa fil jami'at a cikin jami'o'i wal mu'ahada wal mu'ahad da kuma kwalejoji saboda kamar ya nuna eh, ka san in kana abubuwa a harkar da ta shafi jami'a wani kawai zai ce to a yi rubutu ba kamar yadda na san akwai wani dokta wanda yake ta rubutu ban sani ba da yanzu a shirye-shiryen da muke na kasan addinin yana bibiyar shirin kuma yana rubuta shi saboda ya ce zai rubuta ya bar shi a laburare a department ɗin shi kaga wannan ya bada guduma ba yar ƙarama ba mu mun shi da magana shi kuma yana yin sa da rubutu amma kasan dole littafin zai yawa ba ƙaramin yawa zai ba so wannan shi ne gudunmawar da ma'abota ilimin suke bada shi ya sa ba ina sukar masu kuɗi ba ne amma ina faɗa cewa gudunmawar da malamai suke bayar da ita masu kuɗi ba su ba da ita galibin masu kuɗi ananiya ce kawai kowa kan zai sani da matansa da 'ya'yansa shi ya za ka ga ko a jikin motocinsu ko a bodin rokan alhaji wani anson ba ruwanka da sauran mutane ba gaba ne ku yi haƙuri dole maganganun haka ba za su muku daɗi ba amma haka za a faɗi su amma za ka samu duwani mai ilimi za ka samu yana ba da wata gudunmawar na gina al'umma ko ba haka ba yanzu a ce ko wani mai kuɗi da zai zo kalli yan midiya ɗin nan ya ce tun da ya yaɗa wannan karatun mai kuke bukata a muku saboda yana da kuɗi ya sa gudunmawa ko bai sa ba to amma ba zai yi ba asali ma duk waɗanda ka gani a wannan gurin da ya ka samu wanda yake ya mallaki miliyan ɗaya sai yan kaɗan daga mai yan dubu hamsin a kawo sai mai yan dubu ɗari wannan yaushe zai wata guduma zai zai bayar shi ma yana neman taimako maganar gaskiya ce a yi mana maganar gaskiya guda ɗaya idan muna karatu ai ba masu kuɗin ba sa zuwa suna can harkokinsu kawai suke to shi za ka ga mutanen saudiya din nan ba irin mutanen mu bane wallahi ko kaɗan ba irin mutanen mu muna tafiya da wani sai nake masa kaga trailer ga ta tana da trailer ka ganta sai ya ce a cikin ta soyayyun kaji ne kuma wala an zo da dan arabawa talaka kawai abinda aka rubuta kilatan sani bid du'a kawai kowa ya ci ya manta da niyya mun addu'a kawai shi kenan abin da yake bukata ya yi gaba la kan sani bi du'a kawai abin da zai gaya maka kaga wani asibiti ya kafa yanzu akwai wasu motoci da idan ka shiga harami na na makka za ka ta ganin su cewa a ah, magkala motocin wankin gawa ne idan ka je gurin ka ga motocin da aka siya kuma wallahi mutum ɗaya ne ya siya ya zuba su a gurin motoci ne barkace ga suna gurin da suke fakin ma ya nan da masallacin nan ya ji wannan masallacin kuma mutum ɗaya ne ya zuba kuɗinsa saboda kawai yana son Allah ya da shi ya yarda malam ya yarda da cewa da wama duk abin da Allah ya bashi wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabar lahira dan abin da muka baka a wannan duniyar su ba su yadda sun manta to ai ina ganin ko baka taɓa zuwa makka ba kana da gani ko a tv in an nuna akwai wani katin agogo haka wani hotel ne a gurin wato gurin kasuwanci ne da sauransu ginin ya wuce yadda duk kake tsammani idan ka shige shi amma mutum ɗaya ne ya gina shi ce waƙafi ya ba mu harabi duk kuɗin hayan da za a karba a gurin a zuba su a harabi a masallacin makka wallahi malam mutum ɗaya ne ka duba ba mala ai zahaba ahlud dusur bil ujuri ma abota kudi sun tafi da lada kai dan taka tulu ya za da kai to haka lamarin yake amma a nan ka ga cewa kawai ba ruwan sai nake ta bada shawara kawai ba zai yi ba to kowa zai yi kokari ya bada guduma shi yasa ya ce wannan ya faru ne daga matattarar ilimi wannan ya tabbata akan matakai na darussa da ake samu a jami'o'i da kwalejoji kama asbaha yudarrisu fi kathirin min halaqatil ilmi fil jawami' wal masajid wannan littafin shahararsa ta kai an yi salafin da shi a jami'o'i saboda muhimmancin abin da ya tattara a cikin So haka nan kuma da ya ce saboda darussa da yake yi a majami'u da masallatai akan wannan littafin wa sara talabu alai ila yaktur yace nema kullun nema ake malam kai ma wannan littafin sharhi ana ta nema har ya zamanto ba a ma yankewa kullum nema ake to wannan ya dauke shi ya dauki batun cewa zai yi ba littafin sharhi kun ji dalili ne ko malai ce ja'alallahu sa'a Allah ya sanya wannan aiki fi ta'alifihi wajen wallafa littafin wa shirhi da yada shi ya zama khalisan liwajhil karim ya zama to dan Allah yayi shi kuma dan zatin ubangiji mai girma wal'ana malaita a yanzu yan shuru lilmarratin sabi'a ba'ada da wato tanƙihihi wato littafin ya watsu bayan maimaita bugawa da sake bugawa marhaloli na daban har wajen sau bakwai wannan shine ya bayyana ba da tanƙihihi wato bayan tasirin wannan littafi an gane kuma da taƙaita shi da yaɗa shi da ciyar da shi gaba wata darukun wato dari kuma fata fihi min al-aqsa da kuma riskuwa na abinda da ya tsere shi abu ya bugen farko da aka yi na wasu kurakurai fitta ba'a wadda aka yi shi a wajen matsaba'a na bugawa liyaji da bulkari ulkarimu sahihan domin mai karatu ya same shi ingantacce haka nan mai ji ya same shi ingantacce min tilkal mulahazati salima daga waɗannan harare-harare da aka haranto a ciki aka gane wasu kurakurai min kilkal wato abin nan wato daga wannan takaitawar da ake ina fata an fahimta ya ce wallahul mas'ul Allah shi ne abin roƙo an yi wa fiƙana ya mana mawafaka da hidimati dinihi domin mai ma addininsa hidima ji su abin da suke addu'a kawai su yi ma addini hidima wani kuma sallah ma da za a kira yana jin haushin mai kiranta ba hidimar da yake ma ka zama komai ya za a cikin lokutan ka kana warewa don kai ma addinin Allah hidima in tansurullaha yansurkum in kun taimaki addinin Allah kun masa hidima Allah zai taimake ku ku yi ma addinin nan hidima kowa ya samu wani abin da zai yi ma addinin nan hidima in rubutu ka iya a facebook ka yi yadda za ka yi ma'addinin ka hidima ka kare shi amma ba wai da kai za a fito ana zagin addini ba a facebook ba kuma da kai za a zo ana zagin masu karantar da addini ba a facebook ba da kai za a haɗa baki ana kushe masu yi ma'addini hidima ba ko wani ya ciyar kai baka ciyar da komai ba ya yi ma'addini hidima ya ciyar da marayu da miskinai ka je ka samu rubutu ka ce riye yake ai suna yi ne dan a fada to kai ne kai dan a fada ba insha Allah ba me kai dan a fada to kai ma sai ka tsaya kai ma addinin hidima ku zaman to in tansurullah za ku taimaki addinin Allah domin Allah kam ya wuce ka taimake shi sai dai ka taimaka ba addinin Allah me kake da shi da za ka taimaki Allah mutumin da ba iya ganin gadon bayansa yanzu kai an ce ka ba mu labarin gadon bayan ka zaka iya bayarwa me a bayan ka baka sani ba fa ko riga ne sai dai kamata kawai baka san me a bayan ka ba oh, me za ka yi ma Allah ba ka da abin da za ka yi ma Allah ka yi ma addinin sa hidima kawai jama'a ku taimaki addinin nan kowa yana da gabar da zai yi ma Allah hidima kuma Allah zai ji daɗi zai karɓe shi in kasuwa kake ka yi gaskiya in aiki kake ka yi in menene kake yi kai ma duk da yadda kake ciki kai ma addinin nan hidima domin kai ma ka to kana da wani babban rabo da wani babban kaso a cikin harkar addini yace Allah kadai muke roƙo yi mana muwafaka wajen yi ma addinin nan hidima wa ila'i kalimati da kuma ɗaukaka kalmominsa idan wani mutum ya yi magana ya karanta wani abu na addini kana da hanyar da za ka yada shi to kai ma ka yada ilani kalimatillah ka ɗaukaka kalmar Allah ba wai ka zamanto ɗaya daga cikin masu rushe kalmomin Allah ba wani ya karanta hadisi ya basara ka ce malaman nan ku rabu da su kaza da kaza kai ta kushewa wannan kana daga cikin waɗanda suke mai da addini baya haka ne kuma haka ba amma idan wani kuskure aka yi ka gyara ta hanyar basira idan an yi daidai kuma ka fito ka yaba ka yada saboda kai ma kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yada addini kuma sun ɗaga kalmar Allah amma kada ka zamanto masu toshe addini malam anan roƙo yake Allah ya sanya shi ya masa mawafaka cikin masu yi addini hidima masu daga kalmar Allah ce wa an yarzuquna al-ikhlas kuma Allah ka azurta mu da ikhlas fil qawli wal amal cikin magana da aiki innahu al-qadir domin shi Allah mai iko ne ala zalika akan haka wal muwaffiqu ilayhi ko kuma Allah mai sa muwafaqa ne ko al muwaffaq alayhi mai yin muwafaqa ne akan haka ko kuma mai sa dan adam ne ya dace da yin hakan zuwa ga ikhlasi da yin aiki dan Allah yace walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai والصلاة والسلام على نبينا محمد Ya وصحبه tsira da هذا Allah الله tabbata. a bisa annabin mu Muhammad tare da alayensa da sahabbansa baki daya wannan ita ce muqaddima ta muwannafi. amma akwai muqaddima ta al-muhaqqiq wanda yake haqiqi in an yi rubutu akwai masu zuwa su karanta su yi komai su yi ta haƙiƙi su tabbatar da abubuwan da aka faɗi gaskiya ne ba kurakurai abinda kuma aka yi na kurakurai su gyara waɗannan su ne ahalus ta to akwai muƙaddimar da shi ma ya yi kuma ba mu sani ba ko za mu karanta ta to wani sati za a karanta a gabansa akwai tarjamatul mu'allif akwai bayani akan mawallafin shi wannan da muka yi magana yanzu a kansa wato mawallafin littafin an gane abdullahi bin abdurrahman din shi albassam ne an yi magana a kansa an faɗi eh, eh, tarihinsa ko ka san yanzu misali idan ka ci eh, zaɓe ka zama gwamna ko kuma ana son a yi maka wani abu sai a zo a tada kai ka tsaya ƙerere anan sai a yi ta cewa ya yi firamare a shekarar kaza ko ya yi sakandare a shekarar kaza ya tafi jami'a a kaza ya yi kaza ya yi kaza ya je london a jami'a ya yi kaza ya tafi amerika ya yi kaza ya je germany kaza ba za su ne su ambaci ya je saudiya ba kam haka za a yi ta ambato ya je kaza ya je kaza ko ba za ka taba jin an ambata ya haddace alkur'ani ba ko ya karanta littafi ba za ka taba jin wannan ba saboda duk waɗannan ba a ɗauke su abu ne muhimmai ba don haka shi kenan so congratulations shikenan sai a sai a buga wani jami a busa wani abu sai a mika maka abin da ake son a girmama kan yahudu to shi ma wannan malamin za a yi wannan tarjama shi ne za a yi bayanin kansa ya yi karatu a kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma ya kai matsayin kaza kuma ga yadda yake kuma ga irin abubuwan da ya yi ga abin da ya wallafa to shi ne tarjamatul mu'allim za a yi tarjamar a bayyana shi a fili kuna da bukata ko mu tsallake shi ok kuna da bukata hakan yana sa wasu su ba su dan kada kwazo ina fata an gane hakan yana sa wasu mutane su ma su ji kai ya kamata fa kafin su bar duniyar nan su ma su eh wani abu an gane ko to wannan shi ne nan da mu aje insha Allah sai haduwa ta gaba za mu ɗora littafin sai mun fara karatun mutane za su ji daɗin su fiye da gaske tsammani zai ba da fadi da fiye da gaske tsammani da shawara zan ba kama zai ka rinsa zuwa da ɗan wani abu kana jotin ɗin wasu abubuwa don za su taimake ka a rayuwa ko da ba ka da littafin in mun karanta wasu abubuwa sai ke ɗan jotin zai taimake ka yanzu kaga malam da yake yana da abun nan tunda bai samu littafin ba ga littafin nan ya zo da shi da mun fara wani abu zai fara daukan wasu abubuwa to amma duk abin da kake jin ana fada idan ba ka yi jotin ɗinsa ba in ka fita a nan kwana ɗaya kwana biyu ka manta shi shi ne balarabe yake cewa ma ku ba wa ma ku fi zafarra duk abin da ka rubuta ya tabbata duk abin da ka haddace kuma zai gudu zaka da shi karatu so Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim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 ya Allah muna tawassuli da wannan sunayen nasa masu sarki muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah wannan jiha ne ka tsare mana duka ka zaunar da mu lafiya a cikin ta wannan gari kai masa albarka wannan jama'a da suka taru kai musu albarka kamar yadda sun gidajen su lafiya ka haɗa fuskokin su da iyalan su cikin farin ciki Allah ka ba su ladan da kake ba mu dukkan waɗanda suka halarci majalisar ilimi muna roƙon ka ya Allah wannan ƙasa ubangiji ka kawo mana tallafi ya Allah Allah kada ka kama mu da abin da wawaye suke aikatawa a cikinmu mu waɗanda suke mabarnata masu zunubai waɗanda ba su da tausayi Allah kada ka kama mu daga bukan su ya Allah kai mana abuwa ya Allah ka yafe mana ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka ji dan mamatan mu ya Allah ka ji dan mamatan mu ya Allah ubangiji kai mana rahama idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu gama da duniya lafiya gidajen mu da matan mu Allah ka yi musu albarka marasa lafiyar mu Allah ka warkar da su masu lafiya Allah ka ƙara musu ya Allah duk waɗanda suka rasa ka ba su masu rayuwa cikin kunci ka sauƙaƙa musu ya Allah ubangiji muna roƙon ka ya Allah kai gafara kai kai rahama kai haske a cikin kabarin wannan bawan Allah marigayi sarki da ya riga mu cikin gaskiya abin da ya bari a baya kuma Allah ya musu albarka Allah muna roƙon ka malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran dukkan wasu bayan Allah ka yi musu gafara Allah ka kyauta ta tabu idan taro haka san mu kai riko da kwakwalan su ya Allah wajen abin da zai ce su duniyar su da lafiyar su ya Allah dattawa cikin mu da suka ba da tarbiyya ka ba su lada ya Allah ka sa su gama lafiya ya Allah ka sa su yi mutuwar shahada ubangiji muna roƙon ka ba mu aljanna Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna nas'aluka aljanna Allahumma inna nas'aluka aljanna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين